A hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da shekara 1447 wanda ya yi daidai da 28 ga watan biyu shekara ta 2026 wannan shine majalisinmu na goma sha ɗaya a cikin majalisinmu na tafsirin alkur'ani mai girma na wannan wata mai albarka a cikin wannan shekarar Ah, har yanzu kafin fara karatu wannan yana tambaya guda biyu tambaya ta farko yana maganar cewa abin da aka ce wanda ya tsaya tare da liman har ya gama za a rubuta mai ladan wanda ya yi tsayuwar dare gaba ɗaya to idan mutum ba zai yi shafa'i da wuturi ba fa shi kuma ya zai yi zai yanke daga nan zai shiga da samu wannan ladan ko ba zai samu ba abinda manzon Allah ya ce man qama ma al-imami hatta yansarif wanda ya tsaya tare da liman har liman ya gama shine zai shiga cikin wannan zaka za a rubuta mai ladan qiyamul laili gaba daya idan liman bai gama ba kai ka gama ba za ka shiga cikin wancan falalar ba ka dai sami falalar sallah da ladan sallar da aka yi amma ita wannan falalar da aka ayyana ta cewa za a sami lada iri kaza wanda ya yi kaza to dole sai mutum ya cika waɗannan sharɗan da aka sa a cikin falalar sannan zai same su da aka ce hatta yan sarif har liman ya gama ya tashi to duk abin da liman zai yi yana ciki sai ya gama ya tashi in yayi sallar tarawihi yayi shafa'i da wutri duk yana cikin hatta sarif har sai ya gama wanda ba zai yi shafa'i da wutiri ba kenan ba zai shiga cikin wannan ba wannan ƙaidin da aka sa don manzo Allah ya sa ƙaidin hatta sarif? har sai ya gama kuma lokacin da aka tashi ba a yi shafa'i da wuturi ba an gama ko ba a gama ba ba a gama ba da haka har yanzu liman bai gama ba da haka falalar ta taƙaita da waɗannan abubuwan da aka lissafa illa wataƙila mutum zai ce zai bari ne sai shafa'i da wuturi sai a ƙarshe shi ne dama abin da aka fi so idan mutum zai yi shafa'i da wuturi ya zama ƙarshe ne sallar ƙarshe da zai yi anan ne zai yi shafa'i da wuturi don manzan Allah ya ce ij'alu akhira salatakum bil laili witran ku sanya ƙarshen sallar ku ya zama wuturi ne amma idan mutum ya zo a sallar tarawih ya yi wuturi kuma da daddare ya tashi ya ƙara yin wata sallah sallar shi a ƙarshe ta zama wuturi bai zama wuturi ne a ƙarshe ba sannan kuma ba zai ce yanzu bari in yi wuturi a yanzu ba sannan na tashi da daddare na sake yin sallah sai in yi wani wuturin I Ba a wuturi guda biyu a dare ɗaya. biyu a Kana yin wuturi biyu a dare ɗaya, to sun tashi daga wuturi sun cike sun zama shafa'i. Sun zama kowace tana da ‘yan uwa kenan. Shi kuma wuturi ana yin raka'ar da ba ta da ‘yan uwa a ciki shi ne wuturin. Sauran kuma da kai gaba ɗaya su ne shafa'in ko guda nawa kai. idan ka yi biyu biyu biyu so biyar ka yi shafa'i goma kenan ka yi wuturi ɗaya idan ka yi biyu biyu biyu so biyar ka tashi ka ƙara yin wata biyu ya zama sha biyu kenan ta ukun eh, guda ɗayan ka zama wuturi kenan ba wannan guda ukun da za a ce shine a yi shafa'i da wuturi guda uku a'a duka sauran da aka yi su ma shafa'i ne wutirin raka raka'a ƙwaya ɗaya wadda ba ta da ‘yar uwa ita ce wutiri. Da haka in kai mata wata ka sace yin wata ta zama babu wutiri a sallarka a daren, to ba a yin wutiri biyu a dare ɗaya, kuma an fi so shafa wutirin ya zama a ƙarshen sallah. Amma babu laifi mutum ya iya yin wutiri ba sai a ƙarshen sallolin shi ba, za ka iya yin wutirinka a lokacin sallar tarawih. da daddare kuma ka tashi ka yi ka babu wuturi shi kenan wuturinka yayi, yi amma abin da aka fi so ne ya zama a ƙarshe an fi so ya zama a ƙarshe amma in ka yi shi yanzu da niyyar ba za ka yi tashi ba misali sai ka yi wuturinka sai kuma ka ji kana da sha'awar kana da ƙarfin gwiwar da za ka tashi ka sake yin wata sallah ba wanda zai hana ka yace ba za ka sake yin wata sallah ba dan ka riga ka yi witiri za ka iya tashi kai sallar ka amma dai ba za ka sake maimaita wani wuturi a kai ba to shine abin da yake da alaka da wannan da kan mutum zai bi liman ya bi liman har ya gama har ya wutirin wannan babu laifi sai samu kutibat lahu qiyamul Laila. sai rubuta mai kiyamun laili na daren gaba ɗaya da daddare kuma in ya tashi sai sallar shi ba wuturi a sai dai idan duka ana yi idan an zo tarawih da ana yin wuturi in an zo kuma kiyamun laili nan ma ana yin wuturi to wanne zai yi wanne zai yi a ciki sai yi na ƙarshen kenan ya yi na sallar cikin daren da za a yi na tarawihi kuma ya bashi sai zama a wanne zai sami ladan man kama ma'al al'imami hatta sarif a na ƙarshen zai samu wannan ladan idan kuma bacci ya ɗauke shi bai iya samun tashi ba ya yi asarar wannan daren kenan amma dai in yayi a lokacin tarawihi shi kenan, amma idan yana yi ana yi a tarawihi kuma ana yi a tahajjud sai ya bari sai da daddare na tahajjud din sai ya yi witirin shi a wannan zai iya yanke na tarawihi ya bar liman wannan matuƙar dai yana da ya bi sababban babu wani abu na sakaci a kan shi dangane da rashin bayyanar lokacin sahur ɗin wannan babu laifi a kan shi inda ba shi da wani sakaci da ya haifar mai da yin wannan ɗin ya bi duk sababin da ya kamata ya bi domin al'aslu baƙa'u ma kana alama kana Shi ne ƙa'idar asali abinda ake kai shi ne a kai mana asali da daddare shi ne rashin fitowa alfujir ne asali rashin fitowa alfujir ne asali yanzu yana kan asali ne sai ta bayyana mai cewa ya fita daga kan asali inda cewa ya yi ya zo ya sha ruwa ya ɗauka an kira sallah sai ya bayyana ba a kira sallah ba menene asali a nan wane ne asali kiran sallah ko rashin kiran sallah rashin kiran sallah shi ne asali asali yana cikin lokacin azumi ne har sai dalili ya tabbata cewa ba an daga lokacin azumi da haka ya saba ma asali a nan amma a can rashin fitowa alfijir shine asali fitowa alfajir da kuma na faduwar rana na fitowa alfajir kana cikin asalin ka ne shine rashin fitar alfajir na faduwar rana kuma kana cikin asalin ka shine azumi yanzu kai ne ka zo da sabanin asali ka sha ruwa wancan kuma kana cikin asalin ka shine cin abinci cewa alfajir din ya fito shine sabanin asali a lokacin to wannan shi ne. Eh, wannan galibi a masu addu'a kowa yana da bukatu na alkhairi masu yawa da yake bukatar addu'a Allah ya karɓa mai addu'ar shi kuma lokacin da muke ciki a yanzu lokaci ne na karɓan addu'a da daman maki na karɓan addu'a. A cikin lokuta na wuni, lokacin da Allah ya fi karɓan addu'ar bayi shi ne sulusun lailil afis, sulusun dare na ƙarshe. Lokacin da aka kasa dare gida uku, to kashin ƙarshe shi ne lokacin karɓan addu'a. wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa yanzilu rabbuna kulla laila hina yabqa thuluthul layl al-akhir ubangijin yana saukowa a kowane dare zuwa sama ta duniya lokacin da ya zama saura kashi ɗaya bisa uku na dare ya ƙare yana kira a cikin bayi hal min da'in fa jibo lahu akwai mai kira in amsa mai kiran akwai mai roƙo in shi abin da yake roƙo akwai mai neman gafara in gafarta mishi sanzu Allah ya ce haka Allah zai ta shilantawa a cikin mutane har sai alfijir ya fito tun daga sulutin ƙarshe na dare har zuwa fitowa alfijir lokaci ne da Allah yake karɓan addu'ar bayi a wannan lokaci da aka duk wanda yake da bukata yana bukatar ya samu wannan lokutan wurin addu'a wanda kuma a yanzu a galibi kowa yana farke a irin waɗannan lokutan saboda shi ne lokacin da ake tashi a yi sahur to kada ya zama kawai hankalinka na kan abin da za ka ci da abin da za ka sha ka tuna cewa lokaci ne na karɓan addu'a kuma kana da buƙatu a wurin Allah kuma in ka roƙi Allah a irin waɗannan lokutan Allah zai karɓa ma buƙatunka da ka bayan wannan lokacin akwai lokacin buɗe baki manzo Allah ya ce mai buɗe baki idan mutum ya azumi ya zo buɗe baki yana da da'awatul la turad yana da addu'ar da ba a mai da ita in ya roƙi Allah Allah na ba shi abin da ya roƙa lokacin da zai yi buɗe baki daga nan ma kada hankalinka gaba ɗaya ya shagaltu akan me za ka fi magance yunwar da take damunka ka yi tunanin lokaci ne da ba karɓar ne wanda aksarin mutane suna gafala da su za ka samu galibin lokuta masu falala ana sa su a lokuta ne da mutane suna da gafala da yawa a lokacin sai a sanya irin waɗannan falalar a ciki da yawa wasu sun gafala a lokacin suna ta bacci in ba irin wannan lokacin na tashi sahur ba haka kuma lokacin buɗe baki kowa hankali shi na kan yunwar da take damun shi ya zai iya maganta wannan yunwar abin da ya fi damun shi kenan kafin ka samu wanda zai mai da hankalin shi bari ya zauna a wannan lokacin ya natsu ya roƙi Allah buƙatu sai ɗaiɗaiku za ka samu a cikin mutane Daka lokuta ne masu daraja na karɓan addu'a wanda mutum yake da dama a samun su a cikin wannan watan na Ramadan Ga shi a watan Ramadan kuma ya dace da lokutan da Allah yake so a yi addu'a a ciki lokutan karɓan addu'a. Kaka mutum ya dage ya lizumci waɗannan lokutan, to zai yi wahala ya zama ya yi Allah bai amsa mai abin da yake nema ba. Duk da cewa ba dole ba ne haƙiƙanin abin da kake so Allah ya ba ta. Idan Allah yana son bawa ba duk abin da bawan ya roƙa Allah yake ba shi ba. Saboda Allah ya ce, "Asa an takrahu shay'an wa huwa khairun lakum, wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum." Zai yi ku so abu, alhalin wannan abin sharri ne gare ku, zai kuma yi ku ƙi abu, alhalin wannan abin da kuke ƙi alkhairi ne gare ku. To idan Allah yana son ka, sai ka roƙi abin da kake so kuma Allah ya san sharri ne gari ka sai kawatar da kai daga wannan abu ya ƙi baka wani kuma sai ya roƙa kawai sai kaga Allah ya bashi wala Allah kuma wannan abin sharri ne gare shi sai Allah ya bashi wannan abin ya zama sanadiyar halakar shi haka ka roƙi Allah abin da yake alkhairi da zaɓin Allah shi yasa manzon Allah ya ce mutum baya yin addu'a face sai Allah ya bashi ɗayan abubuwa guda uku abu na farko ko dai a bashi abin da ya roƙa ya roƙi miliyan kaza ko biliyan kaza ko kaza Allah ya bashi abin da ya roƙa zai iya yiwuwa ya roƙa Allah ya bashi abu na biyu zai iya yiwuwa ya roƙa abin da ya roƙa ɗin sai Allah ya kautar mai da wani bala'i gwargwadon wannan abin da ya roƙa. Wani bala'i ne zai same ka gwargwadon wannan abin da kake ta roƙo, sai Allah ya ƙi baka, maimakon a baka sai a ɗauke maka wannan bala'in. Sai ka ji kana cewa ka ta addu'a ka addu’a har yanzu. To me amfanin ka yi addu'a ka roƙi Allah ya baka kuɗi ya baka mota ya baka kaza kuma ya baka kuma an jarrabe ka da ciwo ba za ka iya motsi ba za ka iya tashi ba ranar al'iyama ya ga wani sakamako wanda bai taɓa zato ba. Ya rasa na menene a ce wannan na addu'o'in da kake yi roƙon allah da kake yi, shi ne sakamakon ka, don haka manzan Allah ya ce ba wanda zai yi addu'a sai ya sami ɗayan waɗannan abubuwan guda uku, idan addu'a ba ta faɗuwa a banza. shi sa kada mutum ya shagaltu shi ya dage shi dai yi mai addu'a yi mai addu'a yi mai addu'a a kai ma ka rinka yin addu'a ka rinka roƙon Allah kai ma da kanka saboda ka samun makanka waɗannan ƙofofin da manzon Allah ya yi magana a kai ko da za ka ce wani ya yi maka addu'a ka kyautata ma wani zato to kai kuma kada ka gafala da kanka ya zama baka addu'a gwargwadon yadda kake yawaita addu'a gwargwadon yadda Allah yake ɗauke maka bala'o'i a rayuwarka daban-daban. Inan bala'i zai iya fuskantar mutum, amma ba shi da wani abu na addu'a da za a canza mai da shi da wannan bala'i, sai abin ya same shi. Ta ka yawaita addu'a ba ƙaramin ibada ba ce, ba ƙaramar falala ba ce. Taka kai ma da kanka ka rinka tashi cikin dare kana yi, ka rinka neman lokuta kana keɓancewa da Allah, kana nuna buƙatunka a wurin Allah. Domin duk wanda baya yawan addu'a, alama ce ta cewa yana da girman kai, yana nuna isa, mana bai da tsananin buƙatuwa zuwa ga Allah. Shi yasa Allah ya ce wa ƙala ku mudu'uni astajib lakum ku yana cewa ku kira ni ku roƙe ni zan amsa muku sai sai innal ladina yastakbiruna an ibadati dalle waɗanda suke girman kai daga min bauta bautar anan shine addu'a bana waɗanda suke girman kai ba sa addu'a Allah ya ce sayadkhuluna jahannama dakhili za su shiga wutar jahannama a kaskance Allah kaɗai shine da irin wannan falala in baka roƙe shi ba sai ya azabtar da kai amma duk wani da za ka roƙa sai ya kai lokacin da roƙon zai dame shi amma ban da Allah shi dole ka roƙe shi in ka nuna baka da buƙata a wurin Allah to sai Allah ya azabtar da kai daga kada mutum ya tsaya yana mai da hankali ko yaushe shi dai a yi mai addu'a a yi mai addu'a wala Allah kai din da za ka yi addu'a Allah su ya fi karban addu'ar ka sama da kowa domin gwargwadon yadda mutum yake tsananin bukata da damuwa akan abin da yake nema gwargwadon yadda Allah yake biya mai bukatun shi fiye da wanda bai da wannan damuwar bai da wannan matsalar kawai zai yi addu'a ne Allah ya ba wa na kaza Allah ya warware ma wa na kaza amma kai da kake cikin halin damuwa shine ma'anar amman yujibul mutarra iza da'a wa yakshifu su'a wa alukun khulafa al-ard shine mai amsa kiran wanda ya shiga cikin halin ƙaƙa da sabubba na karɓar addu'a ina mutum da guji cin haramu yana daga cikin mafiya girman ayyuka wanda suke sa mutum ta a tsakanin shi da karɓuwa addu'a a wurin Allah. Idan mutum zai rinka cin haramu wala ba zai karɓa addu'a shi ba. Idan mutum da iya iyakar ƙoƙari ya kiyaye ya ga cewa yana cin halal a lokacin da zai roƙi Allah cin halal yana cikin manya-manyan sabubba da suke sa Allah ya karɓa addu'ar bawa. Shi sa a wancan hadisin wanda manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam yake ba da labarin wani mutum sun zakarar rajul, yutsilu safar, ash'asa agbara, ya muddu ya daihi ila sama, ya rabbi ya rabbi. فمطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام فيما ذا الله يتي فأنا يستجاب له ذا الله يبادة ونلا باري قاش أش ونمتن قاش أش أتا أغبرا دقن دقن ديا يقورا با ونمتن نأذو أغني با فأنا ينا تكن حال تلوتي درشي wadda alama ce daga cikin sabubba ne daga cikin sabubban da suke sa a karɓa addu'ar mutum sannan kuma yutilu safar ya yi tafiya mai tsawo wanda yana daga cikin sabubban karɓan addu'a wanda ba a mayar da ita shine addu'ar matafi wanda zai yi addu'a sama lokacin addu'a yana cikin sabubban karɓar addu'a yayi na uku kenan sannan yana kiran Allah suna da Allah ya rabbi ya rabbi wanda shi ne sunan da duk annabawa sun za su roƙi Allah a Qur'ani za su ga da wannan sunan suke amfani rabb ربنا آتنا في الدنيا حسنة رب قد آتيتني من الملك rabbi da suke amfani da shi a ƙur'ani in za su kira Allah to haka shi ma yake kiran ya rabbi ya rabb ya Allah ya Allah sai manzon Allah ya ce fa anna yustajabu lahu ta yaya ma za a amsa ma irin wannan mutum addu'a duk da waɗannan sifofin na karɓan addu'a da ya tara aka ce ta ya za a karɓa mai addu'a sai manzo Allah ya faɗi sababin wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram abincin shi da abin shan shi da haram ne duk sababban da zai tara na karɓan addu'a ta ya za a karɓan mai addu'a wa ghuziya bil haram kai an ma shayar da shi da ya taso ma da haram ake shayar da shi to ta yaya zai yi addu'a a karɓa kenan mutum yana so ya samu addu'a karɓaɗɗiya to ya tsarkake abincin shi da abin shan shi in kana so ka roƙi Allah ka tsaya ka nemi halal tsantsa ka ci halal tsantsa sannan ka zauna ka musu Allah kuma ya kiyaye kasar mu ya zaunar da mu lafiya ya warware mana duk wani kulle-kulle da yake fuskantar wannan kasar da sauran kasashen musulmi gaba ɗaya da duk wasu fitintinu da suke fuskantar al'umma Allah maɗaukacin sarki ya kare mu ya kare addinin mu da ƴan uwanmu a ko'ina suke a duniya darasin da ya gabata mun tsaya a cikin akan aya ta 81 ko 91 a cikin suratul baqara za mu tashi akan aya ta 92 na a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون نعم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون هاري يودي منا ننأكم ونن da muke magana a kanta tun daga farko shi magana akan iskar bani Isra'il da kuma yadda bautarsu da Allah subhanahu wata'ala take kasancewa Abu Musa ya zo musu da ita, da haka duk wani abu ba wannan ba, ba za su yi imani da shi ba sun kafarce mishi. To mun ji irin martanin da Allah yake mayar musu akan wannan gabar, dangane da wannan maganar da suka faɗa. Tun daga abin da ya faɗa a cikin ayar cewa wa huwal haƙƙu. shi ma wannan abin da Allah ya aiko manzon Allah da shi gaskiya ne. ma'ana in dai da gaske gaskiya kuke nema kuka karɓi waccan gaskiyar ta wurin annabi Musa to dole ku karɓi wannan gaskiyar ta wajen annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam idan kuma kun tabbatar da na wurin annabi Musa gaskiya ne na wurin annabi Muhammad ne ba gaskiya ba shi yasa ba ku karɓa ba to ku auna tsakaninku domin musaddiqan limama ahum ne wancan din yana gasgata wannan a auna a gani za a tabbatar da cewa lallai shi ma gaskiya ne duka wannan raddi ne ake musu na cewa sun yi imani da wancan kuma sun kafirce ma wannan sannan aka yi musu raddi na uku sai kulfa lima taqtuluna anbiya Allah min qablu in kuntum mu'minin inda gaske ne kun yi imani da attaurar a ɗauka ma an yadda ba ku yi imani da wannan ƙur'anin ba ko a taura kawai kuka riƙe to me yasa kuka kashe annabawan Allah in dai da gaske kun yi imani Thank you. to an nuna ƙarya kuke yi da kuka ce nu'minu bima unzila alaina mun yi imani da abin da aka saukar mana kenan ƙarya ne ba ku yi imanin ba kenan a cikin wannan ayar mun ji hujjoji guda uku wanda Allah ya kafa musu akan cewa abin da suka faɗa ɗin ƙarya ne to har ila yau sai aka ci gaba da kawo musu wata hujjar daban bayan waɗancan hujjojin sun gabata kaman ka ce da suka faɗi wancan bayanin suka yi wancan maganar da aka ce falima taqtuluna anbiya Allah min qablu in kuntum mu'minin me yasa kuke kashe annabawan Allah in dai da gaske ku mu'minai ne kaman sun ba da amsa ne sun ce ai mu ba mu san annabawa bane ba mu yadda da cewa annabawa bane shi yasa muka ki yadda da su shi yasa muka kashe su kamar wannan amsar za ta iya zuwa ko akan cewa ai mun kashe su ba wai dan annabawa muka kashe ba mun kashe su ne mun iya imani da su mun iya yadda da su saboda ai ba ma mu yadda annabawa bane shine amsar su da za ta iya fitowa daga wurin su a kaddara irin wannan amsar sai Allah ya zo ya rushe wannan amsar ita ma yace wala qad ja'akum musa bil bayyinati haƙiƙa annabi Musa ya zo muku da hujjoji bayyanannun hujjoji sun mattakastumul izla min ba'dihi amma bayan annabi Musa sai kuka riƙi dan maraƙi kuka koma kuna bauta mai wa antum zalimun alhalin kuna azzalimai ta hanyar bautan wani wanda ba Allah ba menene fuskar raddi a cikin wannan aya da aka yi musu akan waccan magana suna iya cewa sun kashe su ba don sun yadda annabawa ba ne, to ga annabin da kuka yadda da shi. ja akun Musa bil bayyana annabi Musa ya zo muku da hujjoji bayyanannu wanda ba ku iya inkari ba, kun miƙa wuya kun yadda kun tabbatar cewa annabin Allah ne, kun yadda da cewa gaskiya ne abin da ya zo da shi saƙo ne daga wurin Allah. To shi ma da kuka yadda da shi, kuka yi imani da shi me ya kamata ku yi ku bi duk abin da ya zo da shi abin da ya ce a yi a yi abin da ya ce a bari a bari saƙon da ya zo da shi mafi girma shine tauhidi da kaɗai ta Allah cewa Allah shi kaɗai ne ba shi da abokin tarayya duk wannan shine saƙon da annabi Musa ya zo da shi amma duk da haka kun yadda da annabi ne ya zo muku da hujjojin da za su hana ma wani a cikinku ya iya inkari domin Allah ya ba annabi Musa albayyinat mu'jizoji masu yawan gaske wanda ba a ba da yawa daga cikin annabawa ba Allah ya ba shi mu'jiza ta sanda fa alqa asahu fa idha hiya su'banun mubin ya jefar da sanda ta zama maciji ƙaton maciji wa naza'a yadahu fa idha hiya baydha'u lin-nadhiri ya sa hannun shi a hammatar shi ya fito da shi hannun ya zama kamar fitila yana haske ba tare da an kunna wata fitila ba duk a wani wurin ma Allah ya ce ya basan ƙasa ce busasshiya kawai aka gani yanzu yanzu ruwa ya tsage me ya kamata a gani a wurin shaƙo wanda da ƙyar za a iya a rinƙa wucewa ana matsalewa amma sai aka mai da ita ya basan la ta kafu wala tafsha busasshiyar ƙasa tana ta da ƙura ba a jin tsoron nutsewa ba a jin tsoron komai aka ci gaba da tafiya a kanta duka wannan yana cikin mu'jizoji da annabi Musa ya zo musu da ita sannan ya zo da mu'jiza ta dutse da ruwan sha fa qul nadrib bi asaka al-hadar fanfajarat min husnata asharata aina ka daki dutsen nan da sandarka sai ga idanun ruwa guda goma sha biyu suna fulfula daga jikin dutse adadin ƙabilun bani isra'ila gaba ɗaya qad alima kullu unasin mashrabahum kowace ƙabila a ce gana naku nan ga famfan ku nan wannan ga naku wannan ga naku duka mu'jizoji da annabi da annabi Musa ya zo musu da shi sannan haka suka tafi cikin daji Allah madaukakin sarki ya ce wa zallanna alaikumul ghamama wa anzalna alaikumul manna was salwa ba gida ba rufi ba komai amma haka Allah ya sa girgije yake bin su duk inda suke yana musu inuwa saboda kada ya zama tsawon rayuwarsu a cikin rana suke ya kai musu rumfa amma rumfar ta ne ta girgije take bin su shi yasa Allah da ya kawo wannan sai ya ce kulu mimma razaqakumullah ku ci daga abin da Allah ya azurta ku da shi arziki ne daga Allah duka wannan yana cikin wala qad ja'akum Musa bil bayyinat haqiqa annabi Musa ya zo muku da hujjoji da mu'jizoji bayyanannu haka kuma a cikin garin lokacin da suka saba ma Allah Allah ya ce arsalna alaihim tufana wal jarada Wal'ummala والأمل والضفادع والدم آيات مفصلات haka Allah ya saukar musu da ambaliyar ruwa mutanen fir'auna da bani isra'il Allah ya jarrabe su da ambaliya wal jarad haka Allah ya jarrabe su da annobar fari Wal'ummala haka Allah ya jarrabe su da annobar ƙwarƙwata ta hana su sakat gaba ɗaya wadda a haka aka yi annobar kwaɗi ita ma ta zo musu ya zama duk inda kake kwaɗi ne kawai duk abin da ka aje kwaɗo sai kwaɗi sun cika shi suka rasa yadda za su yi da wannan bala'i waddama haka aka yi jini shi ma duk abin da ka aje kana zuwa sai ka ga jini ya zama jini sai da suka dawo wurin annabi musa suka risina suka nemi ya Musa da ulana rabbaka bima ahida inda la in kashafta annar ar-rijza na bik wa lanursilanna ma'aka bani isra'il mutanen fir'auna suka zo suka nemi agaji a wurin annabi Musa ka roki ubangijinka ya yaye mana wannan bala'in da yake damu in aka yaye mana wannan bala'in za mu yi imani da kai wala nursilanna ma'aka bani Isra'il, sannan za mu sake ‘yan uwanka bani Isra'il za mu sake su daga wannan bautar, za mu sake su mai ‘yanta suka tafi da kayanka. Shi ne abin da suka nema a wurin annabi Musa. Annabi Musa ya yi addu'a ya roƙi Allah, Allah ya yaya wannan bala'in, amma duk da haka ba su cika wannan alkawarin da suka yi ba annabi Musa ba. duka waɗannan ayoyi ne bayyana bayyanannun ayoyi da annabi Musa ya zo da shi wanda dole ka yadda annabi ne dole ka yadda Allah ne ya aiko shi haka in Allah zai yi magana sai ya tuna musu waɗannan ayoyin na Allah wala qad ja'akum Musa bil bayyinat annabi Musa ya zo muku da ayoyi bayyanannu wanda ba su da iyaka daban-daban ku shiga nan ku ce annabi Musa a roƙa mana Allah annabi Musa a yi kaza haka ya dinga yi yana fama da mutane kuma ya yi ɗin abin da aka ce in an yi za a yi ba za a yi ba haka ya ci gaba da haƙuri yana tafiya da su to duk sun yarda sun aminta babu mai shakka a cikinsu cewa annabi musa annabin allah ne babu mai shakka a cikinsu cewa a taura littafin allah ne أما جئت هذا ثم اتخذتم العجل من بعدي min qawlihi ijlan jasadan lahu mutanen annabi Musa sun tattara kayan tsawa sun zo sun kera kan maraki suka rike shi bayan tafiyar annabi Musa da ya tafi ganawa da Allah subhanahu wa ta'ala wannan lokacin gwargwaron kwana arba'in annabi Musa ya rabu da amma a cikin wannan lokacin suka koma suna bauta ma dan maraki shine wa wa'adna Musa 30 laylatan wa atmamnaha bi 10 fa tamma miqatu rabbih 40 layla a cikin wannan kwanakin guda 40 anan suka aja bautar Allah suka koma bautar dan maraki daga tafiyar annabi Musa to menene wajahin hujja anan in kun ce wa'yancan muna musu abin da muke musu ne, saboda ba mu yadda su annabawa ba ne, to wannan annabin da ya zo muku da hujjoji da dalilai kuka yadda annabi ne kuma daga matsawar shi kuka koma kuna bauta ma wani Allah shi kuma me ya faru shi ma ba ku yadda annabi ba ne shi ya sa kuka yi haka ko ko a'a kun yadda annabi ne kan gare ma annabawa ne kawai ya sa kuka yi dole ɗayan biyu kenan za su bayar ko su ce shi ma dan ba mu yadda annabi ba ne shi yasa muka aje abin da ya zo ce ƙarya kuke yi fakewa da shi kawai kuka yi domin shi ma nakon da aka aiko muku ga yadda kuka yi da shi yana baya baya kuma koma kuna bauta ma wani Allah ba wai ma ku yi sabo ko ku yi zalimi ba shirka an sabu ka ko kuna yi ma Allah kuna bauta ma wani Allah a matsayin ka. akwai lalacewa da ta kai wannan lalacewar a ce annabin ya zo ya gama karantar da ku ya gama dora ku akan littafin Allah amma da ya ba ku dan dama kaɗan ya tafi maimakon a ce kun lalace yanzu sako kuke yi da zunubi da ayyukan fasikanci sai kuka ɗauko ƙarshe kuka faro daga ƙarshe ƙololuwa shine me shine shirka da Allah maimakon ku faro daga ayyuka na zunubi ƙanana ƙanana sai kuka ɗauki gunki kuna bauta ma gunki a matsayinku na bani Isra'il jikokin annabawa zuriyar annabawa gaba ɗaya amma ku aje Allah ku bauta ma gunki don haka fakewa da za ku yi rinka cewa nu'minu bima alaina mu ai muna riƙe iya abinda aka saukar mana ne to wannan magana ƙarya kuke yi ba da gaske kuke yi ba inda da gaske kuke yi da ba ku yi ma annabi Musa wannan abin da kuka yi mai ba inda wanda aka saukar muku ma ga shi yasa Allah ya ce inna shirka la zulmun azim lallai shirka babban zalunci ne da anan Allah ya kira su da suna wa antum zalimun kuna azzalimai ba wanda yake azzalimi kamar mai shirka da Allah duk wani zalunci ƙasa da shirka yake domin zalunci shine sanya abu ba a wurin da ya dace da shi ba shine ma'anar zalunci ka ɗauki bauta ka sa ka a wani wanda ba Allah ba to zalunci na ƙarshe kenan sannan sauran nau'o'in zalunci na ƙasa su biyo baya A nan Allah ya sifanta su da cewa lallai azzalumai ne su babban zalunci kenan ake magana shine shirka wannan ayar yana daga cikin darussan da za mu koya a cikinta Shi ne saurin canzawar mutane a aƙida saurin canzawar aƙidar mutane mu duba yadda bani isra'ila suke a cikin kwana arba'in suka koma suna bauta magun wanda suka yi tsawon shekaru tare da annabin Allah ana yawo da su ana zirga-zirga aka je aka ƙwato su daga hannun azzalimai daga hannun fir'auna da mutanen shi aka zo aka tseratar da su daga ruwa aka zo aka nitsar da fir'aunan da mutanen shi a cikin ruwa duk saboda su sannan aka ci gaba da tafiya da su tare da annabin ya je ya karɓo saƙon Allah ya zo ya faɗa musu suna ji kuma sun yadda annabi ne amma a cikin kwana arba'in suka koma suna bautar gunki wanda zai nuna mana saurin canzawar mutane a babin aƙida shi yasa ba abin da ya fi komai mahimmanci mutum ya rinka bibiyar shi a rayuwar shi ko yaushe irin aƙidar shi shi yasa duk wanda ya san Allah to ya fi kowa tsoro akan harkar aƙidar shi annabi ibrahim alaihi salam shine shugaban hulafa amma sai zo yana addu'a yana roƙon Allah cewa wajinubni wa ya anna Abdul asnam ya Allah ina roƙonka ka tseratar da ni ka tseratar da 'ya'yana. Allah ka sa kada mu bauta ma gumaka akwai wanda yake zaton annabi Ibrahim zai yi bautan gumaka wanda rayuwar shi gaba ɗaya ya ƙarar da ita akan yaƙi da gumakan da rushe gumakan a zo a ce za a kashe shi saboda gumakan a jefa shi a wuta saboda rusa gumaka amma yanzu ya zo yana roƙon Allah Allah ka tsare ni daga bautan gumaka a daidai lokacin da za ka iya samun wani a tsawon rayuwar shi bai taɓa tashi ya roƙi Allah Allah ya tsare shi daga shirka ba yana jin kawai shi ai musulmi ne ai shi tunda ahlus sunna ne magana ta ƙare magana bata ƙare ba sai lokacin da aka zare ranka daga cikin jikinka in dai kana da da ta rayu da annabi ballantana kai dan kana tare da wani malamin ka ko wani shehin ka ko wani da kake ganin wana wana ne wannan ba zai hana ka ka iya zamewa daga hanya madaidaiciya ba idan wayanda suke tare da annabi su kwana su tashi da shi sun samu zamiya to wanda ba shi wanda ba su ba shi ya fi cancanta ya sa ma kanshi irin wannan tsoron Taka ayar tana nuna mana saurin zaniya da mutane suke yi akan aƙida su faɗa zuwa ga wani abu wanda ba shi ba. Daka dole mutum ya rinka rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab. Taka wannan shine raddin da Allah madaukakin sarki ya mayar ma bani Isra'il dangane da wannan mas'alar. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين نعم الله ملوكة سركية وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا faɗi wazkuru ma fihi la'allakum tattaqun sai kuma anan aka sake zuwa aka sake maimaita wannan aya Allah ce ku tuna lokacin da Allah ya ɗauki alƙawari da ku shi ma wannan maganar za ta iya yiwuwa ana magana ne akan su waɗancan bani Isra'il ɗin na annabi Musa ko kuma waɗanda suke tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ana danganta abin zuwa gare su saboda abin an yi da iyayensu ne abin da aka yi da iyayensu da kakanninsu to za a iya dangantawa zuwa gare su. kamar yadda dai ayoyin suke tafiya muna gani wasu ayoyin kai tsaye su yi magana da waɗannan yahudawan na zamanin manzon Allah waɗansu kuma su koma suna magana da waɗancan kakannin nasu magana da kakanninsu kamar magana da su ne ana tuna musu abubuwan da suka faru da iyayensu da kakanninsu kuma su ma sun yadda da wannan abin sun yi ikirari a kai Allah ya ce mun ɗauki alkawari da ku kamar yadda ya gabata a wancan ayoyin na baya wa rafa'na sauƙa kuma tso, sannan muka ɗora dutse a kanku saboda tabbatar da alkawarin Allah ya ɗauki dutse aka kawo dutsen kansu cewa ku ya ɗauki alkawari ku yarda ko a kaso muku dutsen ya faɗo kanku gaba ɗaya ya kashe ku shine faɗin Allah maɗaukacin sarki wa izna taqanal jabala ta annahu dhullatun wa dhannu annahu waqi'un bihim aka ɗauko dutse aka sa a saman su ƙaton dutse wanda ba wanda zai iya mafita daga ciki sai suka ga dutsen gashi nan kamar wata inuwa sai a kansu ta lullube su aka ce musu to ku riƙe abin da Allah ya baku da ƙarfi a riƙe wannan littafin na Allah da ƙarfi Allah ya ce wa zannu annahu waqi'un bihim suka yi zaton suka sami yaƙini ta wannan dutsen fa faɗo musu zai yi in ba su ɗauki wannan alƙawarin ba za a halakar da su gaba ɗaya da suka ɗauki alƙawari ga alƙawari na baki tare da ƙarfafawa sun ga halaka da azaba cewa lallai ne a riƙa wannan alƙawarin in ba haka ba azabar Allah ta sauka kuma suka yadda suka ɗauki wannan alƙawarin Allah ya ce alƙawarin da ya mutu. shine khudu ma atainakum bi kowa ku riƙe wannan abin da muka ba ku na shari'a ku rike shi da ƙarfi ba ruko na sako-sako ba ba wasa a riƙon da za ku yi ma addinin Allah ku rike shi da ƙarfi wasma'u kuma ku saurari abin da ake faɗa mu qalu sai suka ce sami'na mun ji mun saurara amma wa'asaina amma mun saƙa ba za mu yi ba mun ji din amma ba za mu yi ba wa ushiri ushribu fi qulubihim al'izla bi kufrihim Allah ya ce an cuta musu an tuta musu kan wannan ɗan marakin zuciyarsu ta sha auna ta ɗan marakin kamar sha suka yi na son ɗan marakin a cikin zuciyarsu saboda kafirkin ya na ce kulka ce musu hikka na ya amurkun bin imani tir da abin da wannan imanin na ku yake umarta ku da shi wane imani ake nufi a nan da suke da shi a can da suka ce nu'minu bima unzila alaina har yanzu a kanta ake raddi har yanzu Allah bai kyale su ba sun ce mun yi imani da abin da aka saukar mana na attaura to Allah ya ce wannan abin da kuka yi kuka ce ina wa a saina, shi ma yana cikin attauran ne Allah ne ya saukar da shi ku faɗa haka kun ji kun saba din yana cikin imani da attaura to in yana cikin imani da attaura tir da abinda wancan imanin naku yake umarta ku da shi wancan imanin naku in dai da gaske ne kuna da imani da attaura to bi sama ya amurkum bihi imanu tir da abinda wancan imanin naku yake umarta ku da shi sai Allah ya ce in kuntum mu'minin in daga gaske ku mu'minai ne kenan an nuna ne ana shakka akan imanin nasu in dai imanin ne yake umartar ku da wannan totar da imanin kenan ba dan a baya babu qalu sami'na wa asaina khudhu ma atainakum bi quwwatin wadhkuru ma fihi la'allakum tattaquna aka ce summa tawallaitum kawai dai kun kauda kai kun ki yin abin da aka ce ayi amma anan sai Allah ya ce qalu sami'na wa asaina mun ji kuma mun saba kenan mun ji din amma ba za ni ba shine abin da kalmar take nufi shine ƙarin da aka samu a nan shi yasa aka sake maimaita kissa domin duk abin da kaga an maimaita a Qur'ani ba abin da ake maimaita shi a banza sai ka samu akwai wani abu wanda yasa aka maimaita shi akwai wani abu a can wanda babu a nan ko kuma akwai wani abu a nan wanda babu a can ko akwai wata munasaba a nan wanda ita take lizimta a maimaita abin wadda a can kuma wata munasaba sai daban wadda ta sa aka kawo abu da aka an maimaita saboda wannan munasabar jin cewa akwai wani abu da aka ƙara a nan wadda a can ba a ambata ba sannan da aka ce wasma'u ku riƙe abin da aka saukar muku na littafi kuma ku saurara ku saurari abin da ake faɗa muku wane irin saurari ake nufi a nan da haka sai a saurara ma'anar sauraro a nan shi ne wa a ku yi ɗa'a a sam'u a nan ana nufin tsa'a domin sauraro na kunne daban sauraro kuma na ɗa'a da amsar abin da aka saurara daban kuma kowanne za a ce musu sauraro a larabci amma a nan a ayar siyakin ayar yana nuni akan sauraro ne da ake nufi na ɗa'a da kuma karɓar abin da ake faɗa musu shi yasa aka ce ku zuma atainakum bi quwwatin wasma'u ku yi sauraro kamar yadda ake cewa a salla a ce sami Allahu liman hamidahu Allah yana ji ji ake magana mana azaballahu man da'a Allah yana amsa wanda ya kira shi as-sam'u anan ana nufin al'ijaba, amsawar Allah da haka ba dukan an ce as-sam'u ake nufin ji kawai na fatar kunna ba shi yasa a lahira an aka kayar da aka sa kafirai a wuta daga cikin abin da za su faɗa za su rinka cewa wa kunna, law kunna nasma'u aw na'qilu inda muna ji ko muna da hankali wani irin ji ake dama kurame ne su a duniya suna ji amma wani ji suke nufi ji na ɗa'a da biyayya sauraro na ɗa'a da biyayya to shi a anan aka ce musu wasma'u ku saurara na ku ji abin da aka faɗa ku yi aiki da shi ku yi ɗa'a da abin da manzan Allah sallallahu alaihi wa wa sallam ya zo muku da shi sai suka ce ina, mun ji wa'asai na kuma mun saba shin wannan kalmar ya nuna amsar da ya bayar ko kuma ya zama bakin shi ne ya furta amsar shine lisanul maqal to anan da suka ce sami'na wa asaina lisanul hal ne suka yi amfani da shi ko lisanul maqal na magana suka yi amfani da shi malaman tafsiri sun yi maganganu akan wannan gaba wasu suka ce a'a wannan lisanul hal ne ma'ana aikinsu ne ya nuna sun ji ɗin kuma sun ƙi yin aiki da abin da aka ce su saurara su yi aiki da shi shi ne ma'anar sami'ina wa asaina a aikata ne suka nuna haka waɗansu daga cikin malamin tafsiri suka ce a'a wannan faɗa ce ta baki sami'ina wa asaina mun ji kuma ba za mu ba suka ce wannan ƙaramin al'amari ne daga cikin tsageranci na bani Isra'il. Duk waɗannan kistocin da muka karanta a baya, ai wannan ƙarami ne daga cikin nau'in tsagerancinsu, don su ce sami ina wa a faina, a baya fa mun ji yadda suka yi da Allah Musa, da suka zo suka roƙe shi, an kashe mana rai muna so a bayyana mana waya kashe ran. Me annabi Musa ya ce, suka ce ka roƙon mana Allah ya bayyana mana waye ya yi wannan aikin sai annabi Musa ya ce inna Allah ya'murukum an tadhbahu baƙara. Allah yana umarta ku ku je ku yanka saniya cewa suka yi fa roƙi Allah ko kuma sun san Allah zai roƙa kuma sun san Allah ya roƙa ya faɗa mai abin da za a yi kuma ya faɗa musu ya ce inna allaha ya amurkum Allah ya umarce ku ya ce ga abin da za a yi amma me suka faɗa ma annabin Musa qalu na huzwa izgili za ka yi mana kuma to wanda suka faɗa mai wannan dan ya zo musu da sako su ce sami'na wa asaina wani babban al'amari ne wannan ba babban al'amari bane a bisa ɗabi'arsu da halinsu da irin yadda suke mu'amalantar annabawan Allah. Daka da yawa daga cikin malaman tafsiri suka ce wannan an sun faɗa ne da lisanul maqal da bakinsu suka faɗa. Shi yasa al-Razi a cikin tafsirin shi yake cewa a bashi akan asali idan aka faɗa sami'na wa asaina asali yana nuni akan cewa sun faɗa da baki kuma ba a kauce ma asali sai da wani dalili mai ƙarfi wanda zai sa a sauka daga asali menene dalilin da zai sa a sauka daga asali wanda suke ganin nisanul hal ne saboda suna ganin girman abin ya za a faɗa ma annabin Allah irin wannan to amma kuma idan aka kalli wayanda suka faɗa abin sai a ga ai ba abin mamaki ba ne, su faɗa ma annabin Allah wannan abu da haka suka bashi akan cewa da bakinsu ne suka faɗa suka furta suka ce sami'na wa asaina da haka da an shayar da zuciyarsu kan wannan ɗan maraƙin me yasa ba a ce an ciyar da zuciyarsu ba aka ce an shayar da zuciyarsu suka ce an yi amfani da shayarwa ne saboda ruwa shine in an sha yake shiga duka jijiyoyin jikin mutum saɓanin abinci shi kusanci yake yi da cikin jikin mutum amma ruwa shi kai tsaye yake shiga ya bi jini ya ratsa cikin jikin ɗan adam kowace jijiya sai aka kamanta yadda wannan ɗan maraƙin ya shiga zuciyarsu da kamar yadda ruwa yake shiga cikin jijiyoyin ɗan adam ko'ina ya sa aka yi amfani da wa ushribu fi qulubihim al-ijla bi kufri ba sai an ciyar da su san ɗan maraƙi ba sai aka ce an shayar da su saboda a nuna cewa ya shiga ko'ina a cikin zuciyarsa ba inda bai shiga ba wannan abin shi ya mamaye zuciyar ya sa kafirci da kangare ma Allah ya samu zama a cikin zuciyar sai Allah ya ce kulbi bi'sa ma ya'murukum bihi da abin abinda wannan imanin naku yake umartar ku da shi wancan imanin da kuke raya cewa nu'minu bima unzila alaina to wannan imani in dai da gaske imani ne to tir da abin da yake umarni da shi imanin da zai sa a bauta ma dan maraki imanin da zai sa a bauta ma wani Allah imanin da zai sa Allah ya ce ayi a ce ba za a yi ba to tir da wannan umarnin na irin wannan imani sai aka yi ishara akan cewa imanin gaske baya umarni da sakon Allah in dai imani na gaske ne to zai umarni da bin Allah ne to shi irin wancan imanin naku ba imanin gaske bane tir da irin wannan imanin wanda yake umarni da saban Allah shi yasa aka ce in kuntum mu'minin in dai da gaske ku mu'minai ne saboda a nuna shakka akan cewa imanin nasu fa ba na gaske bane dan da na gaske ne da za su da Allah da na gaske ne da za su yi ɗa'a ga manzannin Allah da na gaske ne da sun zama mutanen ƙwarai salihan bayi wa ma imanin ba na gaske ba ne wani imani ne jabi suke da'awar suna da shi shi ne yake umarta su da miyagun ayyuka to da irin wannan mummunan imanin da yake umarni da munanan ayyuka da munanan halaye Ayar tana ɗauke da darussa masu yawa da kuma tatbiqat na aiki da ya faru da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa wa sallam dangane da abin da ya faru a cikin ayar in Allah maɗaukacin sarki ya kai mu darasi mai zuwa za mu ji kaɗan daga cikin fa'idodin da suke ciki sannan mu tashi a kan aya ta gaba insha Allah ta'ala muna roƙon Allah maɗaukacin sarki ya sanya mu cikin masu sauraron magana da yin aiki da mafi kyanta abinda muka yi daidai Allah ya ba mu lada gaba daya wanda muka yi kuskure Allah ya yafe mana Allah madaukakin sarki ya sanya alqur'ani ya zama abinda zai raya zukatan mu ya haɓaka imanin mu ya kuma عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين